one of the points made uh, is that we will cooperate with our neighbors. Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Oshinbajo ke jaddada su na ci gaba da haɗa kai da sauran ƙasashen yankin tafkin Chadi irin su Chadin, Kamaru da Nijar, wanda ya ce irin wannan haɗin kai har ta kai an kafa rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin wanda ke ci gaba da yakar Boko Haram a wannan ziri da kuma sauran aikace-aikace na ta'addanci. Bisa ga dukan alamu dai batun tsaro irin na Boko Haram na daga cikin batutuwan da ke sahun gaba da 'yan siyasar Najeriya ke amfani da shi a wannan karo wurin yakin neman zaɓe da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Hajiya Umma Abdullahi Getso ita ke 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa na jam'iyyar YPP. To maganin Boko Haram wai menene ma Boko Haram ne ta kanta? Su waye suke bayan boko haram sannan kuma kamar na gaya maka a sa kishi da ƙaunar najeriya a zuci a samu amma bankaɗo waye ne suke iza ma wannan masifar wuta najeriya muna da sojoji wayanda in ka tuno a tarihi yan shekarun baya ma ba masu yawa ba sojojinmu suna daga cikin dakaru da suka je ƙasashe daban-daban na afirka suka tabbatar da zaman lafiya sojojinmu suna da ƙwazo suna da duk abin da ake bukata na wani soja da za su goga da duk wani soja da yake da muke da su a duniya a ce su ma sojojin tunda sun ma wasu ƙasashe kasashe me yasa ba za a bar su yi wa kasashe ba to in fa to sun yi ma wasu kasashe to kaga cewa mu Najeriya gwamnati ce kawai ba ta da aƙidar ko kuma ba ta da shi ba ta shirya ta ba mu sojojin nan goyon baya su murƙushe mana Boko Haram ba Boko Haram nan ba wai wasu mutane ne fa aljanu bane mutane ne irin mu to combat the boko haram menace another security matter that we have gani galadima dan takarar mataimakin shugaban kasa kenan a jam'iyyar ACPN ke nuna damuwa kan batun na tsaro inda yake cewar yanzu abu ne mai matukar wuya ga dakarun Najeriya cike samun makamai daga kasashen ketare domin wannan yaki na Boko Haram to in to fight Boko Haram wannan batu na matsalar Boko Haram da ke kara zafi a baya-bayan nan da kuma yakici yakicin cinyewa na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan siyasar Najeriya da kuma suke fakewa da shi wurin yakin neman zaɓe inda suke nuna cewar wannan gwamnati ta jam'iyyar APC ta gaza yayin da ɗaya ɓangaren ita gwamnatin ke cewar tana iya ƙoƙarinta kuma tana samun nasara. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haɗa kai mu sa'in sa'in